irin kalangunan da ke tsuma ɗiyan mahauta kenan da ke rububin hawan mahaukatan shanu wanda aka ware domin wannan babban biki na shekara-shekara a kofar mai martaba sarkin da magaram usaini salis salli shine sarkin fawar jihar da magaram ya mana ƙarin bayani akan mahimmancin wannan hawa rana ce ta ɗan mahauci ya wuto gwada al'ada ya gwada gadon gidansu ya yi tanadin abin da ya sani da uwaye suka ta mana na eh, kakanni da uwaye wanda zan mu tarbi mahaukacin sa wanda ko rikitacce ne ko ko bai shaguwa wanda dai gashi dai wanda dabba ce amma bata da hankali muna samun su cikin rigage wurin hulani ko ko ya sai dabba ta rike mishi ta koshi kuma tana hauka kenan muku lokacin nan ita ce muke bukata kenan duk dan mahauci ya hutu zo gwada asirin shi sarki ake ma hawan in sallah ta zo anan shashi ko an nada wani sarki in ka har bariki ta zo ta shige mu kamar ma'ikwanta na bariki in suka nema ko ana wata sallah a gari wadda ana nema jihar ku gwada al'adar ku da tarihi ana yi a irin wannan rana babu babba babu yaro babu mace babu namiji kowa karkarwa yake yana sanya ya nuna matsayinsa gaban dimbin jama'a da kuma irin abin da ya gada wajen iyayensa da kakanninsa tamkar yadda wannan mata wadda na haɗu da ita a cikin tsume yana cewa ni ce habiba diyar sula dan ana ina ta daya daga cikin diyan mahautan birni kuma shekara ce wadda Allah ya kawo mu ta yau ko tarni ko ta hehe kawai mu sai abin da Allah ya yi a san gargajiya ne da uwaye da kakannin suke mu ma a gurin su muka gani muka gada muka zo da ni na zo da niyyar in hau kahu Allah da baba na yake da ni har na kai karhi na ya kawo nake zawa da kaina ko wannan magara ta jiki na yanzu ni na tuttuka na je na yanzu kuma a yanzu dan saniya ko ni tamkar da dan kaza nake ganin shi a yau Malam Musa wani latije ne da ke biye da matasan da ke hawan kahon kan da na'in shi ma kuma ba a bar shi a baya ba domin irin yadda yake kyarma ya yi karin bayani ga irin yadda yake kallon sauyin da aka samu da zamani ya kawo da irin abubuwan da suka fuskanta a can baya ina ganin yara suna nuna su to amma ne ziyarar ne zuban san ba ko ne yake sa suna da kwai asirran na uwayensu akwai asirran to amma in sun kama marken sai su ka tsoro to ni ban san bayan da za a yaran wannan wallahi su hau wannan shanin tunda na ga yaran ɗanɗar suke da su amma shi wannan da ya kama ni na so mu ji daɗi a rena da na so ya hawa a gaban mai martaba ba kullum ake tashi lahiya ko a wani lahiya a wannan hawa ba masaudu wani matashin da rana ta ɓace ma a cikin wannan wasa cewa ya eh to dai mun hau ne dai rana ta ɓace ya juye da ba komi wannan wasa ne kuma lokaci ne kawai dai Allah ne ya aiko saba hawan kawo na ga da iyaye daga rana ce kawai ta ɓace kawai dai rana ce Allah ne ya aiko kawai shi ko wannan matashi wanda ya hau ya kuma sabkan lafiya ya nuna jin daɗinsa da godiya ga Allah Adamu Bashir Bukari eh ana hau kaho saboda tun muna yara kamar yan yara kamar wani muke wasan haya launi kawai saboda al'ada ce mun zo hilin masarauta mu hudda masarauta kumiya mu hudda kamun kumiya ibrahim malam cilo daga magaram rfi hausa